بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim ke muku sallama kuma zai kanci da ku a cikin shirin. Ga kuma jerin auban za mu gabatar muku. Da farko dai kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru. Daga nan sai mu kawo muku shirin na kun san wanda zai muka magana game da abubuwan da ke faruwa a rana mai kamar irin ta yau a tarihi. daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin tarbiyyar iyali wanda muhammad awal kunya zai gabatar bayan shi sai mu kawo muku shirin duniyar a yau shiri nan da kawo muku mai mafitutuwa suka faru a abubuwa daban-daban suka faru a faɗin duniya da fatan masu yansa za su gyara zama kuma za su daɗin shirin amma yanzu lokaci ya za a dakaci cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya yi maraba da kalaman da hukumar IAEA e ta yi kan shirinta na nukiliya. Firaministan ƙasar Sudan ya gargaɗi game da aikewa dakarun tabbatar zaman lafiya na ƙasashen waje a ƙasar. Malam Nuhu Rubado ya gana da manyan hafsoshin sojin tsaron Najeriya kan banas da Trump ya yi. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ministan harokin wajen ƙasar Iran ya yi maraba da kalaman da hukumar IAEA ta yi kan shirinta na nukiliya. Ministan harokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya bayyana cewa bayanan baya bayanan da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta yi da ministan wajen oman suka fitar na cewa iran ba ta kokarin kera makamin nukiliya ya kayyata kirarin da amurka da haramtacciyar kasar isra'ila ke yi kan shirin nata babban daraktan janar na hukumar iaea e a baya bayan nan ya fayyace cewa iran ba ta kokarin kera makamin nukiliya da kuma kasar oman babbar mai shiga tsakani da aka amincewa tsakanin Iran da Amurka ya ce waɗannan kalaman za su iya buɗe ƙofar wato komawa teburin tattaunawa tsakanin Iran da kuma ƙasashen duniya. Real Grosse ya fitar da sanarwar cewa Iran ba ta neman ƙera makamin nukiliya shamin sanakin wajen Oman al-Busaidi ya ƙara da tabbatar da cewa babu wata barazana ƙera makamin nukiliya a Iran. Arakci ya zargi Isra'ila da Amurka da yada farfaganda mara tushe domin wanke ayyukan ta'addanci da suke yi kuma ya buƙace su da su koma hanyar diflomasiyya. Firayim Ministan ƙasar Sudan ya gargaɗi game da aikewa da dakarun tabbatar da zaman lafiya na ƙasashen waje a ƙasar. Firayim Ministan ƙasar Sudan Kamil Idris ya yi gargaɗin cewa aikewa da dakarun tabbatar da zaman lafiya na ƙasashen waje a ƙasar Sudan zai ƙaru da rikicin ne da kuma keta 'yancin ƙasar kuma kalaman nasa suna cewa ne wato kuma kalaman nasa suna cewa ne bayan rahoton da aka fitar game da cin zarafin ɗan adam da aka yi a el fashir da ke arewacin darfur sudan ta haɗe tana cikin rikici wanda ya haddasa ayyukan yunkurin juyin mulki har sau ashirin a ƙasar da kuma yakin bahasa guda biyu lamar da ya ƙara ta'azzara ko kuma lamarin ya ƙara ta'azzara ne bayan rikicin da ya barke a baya bayan nan wanda ke barazana ga zaman lafiyan yankin sai dai har yanzu ƙasashen duniya ba su cimma matsaya kan yadda za a samar da zaman lafiya mai ɗorewa ba a ƙasar. Abin da ya faru a baya bayan nan sojin ƙungiyar RSF sun kai mummunan hari a El Fashir, inda Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama so zarge su da yin kisan gilla. yanke hukuncin kisa a fili a filin daga da cin zarafin 'yan gudun hijira duk da yake cewa ƙungiyar ta rsf ta ta zargin da ƙarshe idris ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta bawa ko kuma ta bayyana ƙungiyar rsf a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda kuma ya yi watsi da ra'ayin aikiwa da karanta da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar kasancewarsu zai ƙaro ta rikicin ne kawai ba wani abu ba. Malam Nuhu Rubado ya gana da manyan hafsoshin tsaron Najeriya kan barazanar da Donald Trump shugaban Amurka ya yi. Rautanni sun bayyana cewa shugaban mai bawa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhu Rubado ya gana da manyan hafsoshin tsaron da wato haifin tsaron Najeriya da jagoran ko kuma da jagoran sasanta wato da, jagoran sasa daban-daban ban wato bayan sirri ko kuma bayan bayanan sirri kan barazanar shugaban amurka donald trump trump ya yi zargin cewa ana iya cewa ana yi wa kiristocin kisan kiyashi a najeriya inda ya ce yana son gwamnati ɗauki matakin gaggawa ko kuma ya tura sojoji domin su yaƙi maharan da ya bayyana 'yan bindiga masu ikirarin jihadi a sanarwar ya ce ni ba wato sashen yaƙi na ba wa sashen yaƙi umarni su fara shirin ɗaukar mataki idan har za mu kai hari to za mu kai harin ne cikin sauri ba tare da ɓata lokaci ba kamar yadda 'yan ta'addan wato suke kai hari kan kiristoci in ji shi sannan ya ƙara da cewa gwamnatin najeriya da ta yi gaggawar ɗaukar matakin magance wannan matsalar sai dai gwamnatin najeriya ta mayar da martani inda shugaban kasar bola ahmad tinubu ya wallafa a shafinsa na kafin sada wato sadarwa cewa babu wata barazana da kiristoci suke fuskanta a kasar ta ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran thank you To madalla yanzu kuma labaran za su ci gaba. Ƙungiyar Hezbollah ta yi gargaɗi na mayar da martani idan Isra'ila ta yi ƙoƙarin kai samami ta ƙasa. Wata majiya ta Hezbollah ta faɗa a gan talabijin ɗin Alhadatha cewa ƙungiyar tana nan kan bakanta na yarjejeniyar ta buɗe wuta da aka sanya hannu tsakaninta Isra'ila musamman a yankunan kudancin ƙasar da kuma tekun Litani. duk da yajen ne dakatar da buɗe wuta da aka cimma a watan disamban shekara ta 2024 amma akwai fargaba sosai a iyakokin labanan da isra'ila sai dai hezbollah ta fitar da sanarwa a baya-bayan nan wanda ke nuna shirin ta na mayar da martani mai tsanani idan isra'ila ta tsokane ta duk da kasashen yamma na kokarin ganin an kawar da makamai da kuma rage tasirinsu a lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa kan yiwuwar sake barkewar wani rikici. Ministan harkokin wajen ƙasar Faransa Jean Noel Barrot ya bayyana cewa ƙasarsa na goyon bayan kwaɓe makaman Hezbollah kuma ya yi kira ga Isra'ila da janye daga wurare biyar masu muhimmanci da take ciki a halin yanzu a kudancin ƙasar ta Labanan. To da ƙarshe za ku cewa ƙasar Chadi ta rufe iyakarta da Najeriya saboda yi tsaro. Gwamnatin Chadi ta sanar da rufe iyakarta da Najeriya nan take tana mai cewa an ɗauki wannan matakin ne saboda dalilai na tsaro bayan rahotanni da ke cewa amurka na shirin kai harin soji a yankin yammacin afirka wannan mataki ya zo ne a lokacin da ake samun karuwar damuwa a yankin sahel majiyoyin soji na injimena sun tabbatar a ranar litinin cewa shugaba hamad idris debi itino ya ba da umarnin kulle iyakar ƙasar da najeriya bayan samun bayanin sirri da suka nuna cewa wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke arewacin najeriya na shirin tserewa zuwa cikin chadi an ce umarnin ya shafi manyan hanyoyin shiga da fita musamman ma ta yankin wato tafkin chadi rahotanni sun nuna cewa an sanya rundunar sojin chadi cikin shirin kota kwana tare da tura dakaru da motocin yaƙi zuwa muhimman hanyoyi da ke haɗa ƙasashen guda biyu wannan mataki in ji majiyoyin yana nufin hana shige da fice ba bisa ƙa'ida ba da kuma kare yankunan kan iyaka daga barazanar ta'addanci. A cikin wata sanarwa, shugaba Debi ya ce, gwamnati ba ta yarda wata ƙungiya mai ɗauke da makami ko wata ƙasa ta waje ta yi amfani da ƙasarsa wajen cimma wani burinta ba. Ta ma saurare, ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara, yanzu kuma sai a dakaci shirinmu na gaba, wato sharhin bayan labaru. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sharhin ba labaru bayan shi kuma a sauran shirin da muke dauke da su kamar da muka ambata. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan batun kwace birnin alfashir da 'yan tawayen dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi tare da watsuwar zarafin al'umma a jihar sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa yakin basasa a sudan wanda ya samo asali daga rikicin iko tsakanin rundunar soji ta yau da kullum karkashin jagorancin laftanar janaral abdulfatah al-burhan da dakarun kai daukin gaggawa na kungiyar rapid support forces wacce ta zama kungiyar 'yan tawaye karkashin jagorancin muhammad hamdan da kaluwa wanda aka fi sani da hamidati rikicin ya raba mutane miliyan goma sha uku da muhallinsu kafin cikan shekaru biyu da bullarsa rabin waɗannan mutane da aka kora suna cikin gaggawar buƙatar taimakon abinci wanda hakan ya sa rikicin ya zama ɗaya daga cikin bala'o'in jin ƙai mafi muni a duniya a yau abin mamaki ne yadda sojojin sudan da kansu duk da cewa a karamin mataki suka maimaita ɗabi'ar rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rapid support forces ta gaza kare fararen hula da kuma barin su cikin haɗarin kisa sojojin sun riga sun janye daga birane kamar alfashir da aljanaina inda suka bar jama'a da makomarsu wanda hakan ya sauƙaƙa kisan gillar jama'a sace-sace da sace jama'a domin tilasta musu zama 'yan ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa abinda ya faru a birnin alfashir yana nuna sake zagayowar tashin hankali da aka saba gani a sudan tare da rashin ɗaukar mataki a fili na al'ummar duniya da rundunar rundunar soji da kanta yake maimaita halayen rundunar rapid support forces wanda hakan ya sa fararen hula suka fi fuskantar barazanar kisa kuma ya tabbatar da cewa waɗannan kisan gilla an riga an yi tsammanin sa tun a baya rahotanni sun bayyana cewa yanayi mai wahalan gaske ga ɗaruruwan iyalai da suka kaura daga alfashir zuwa addabba a jihar arewa za su shiga cikin haɗari mafi daga hankali a rikicin da ke faruwa a alfashir yayin da ake ci gaba da fafatawa da kuma rundunar kai daukin gaggawa ke kula da alfashir babban birnin jihar darfur ta arewa ɗaruruwan iyalai 'yan sudan an tilasta musu barin gidajensu da yankunansu suna neman faka a wurare mafi aminci da haka suna fuskantar mawuyacin hali da kuma mawuyacin hali na jin kai wakilin gidan talabijin na aljazira a sudan Usama said ahmad ya roto halin da mutanen da suka rasa matsugunansu ke ciki a wani wurin jira a birnin addabba da ke jihar arewa kyamarar aljazira ta ɗauki hotunan mutanen da suka rasa matsugunansu ciki har da yara da mata suna fuskantar mawuyacin hali bayan tafiyar mako guda a halin yanzu addaba tana ba da mafaka ga mutane sama da dubu hudu da suka rasa matsugunansu daga yankunan darfur da kurdufan na yammacin sudan gwamnatin yankin tana sa ran kwararan mutane da suka rasa matsugunansu cikin sa'o'i masu zuwa bayan kwace alfashir da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi ɗaruruwan iyalai sun riga sun isa a dabba. bayan sun sami nasarar tserewa daga alfashir a lokacin da ake killace da su da kuma karuwar fada wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa ana sa ran karin samun wasu tagogi da za su isa cikin kwanaki masu zuwa abin lura shine cewa rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta kwace iko da birnin albashir a ranar lahadin da ta gabata wanda ya kasance sansanin karshe na sojojin sudan a yankin darfur rahotanni sun bayyana game da kisan gillar da dakarun kai daukin gaggawa suka yi wa fararen hula wanda ya haifar da korar dubban iyalai zuwa yanki mafi aminci a arewa da yammacin darfur dubban fararen hula ne suka rasa matsugunansu daga alfashir tun daga ranar lahadin da ta gabata saboda fada kuma da yawa daga cikinsu sun nufi birnin tawila mai nisan kilomita 70 wanda ya riga ya ba da mafaka ga kimanin mutane 650 da suka rasa matsugunansu a cewar kiyasin majalisar ɗinkin duniya a nasa bangaren kakakin rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ya bayyana cewa rundunarsa ba ta musanta cewa wasu daga cikin mambobinta sun aikata ke ta haddi amma waɗannan ayyuka ba sa wakiltar rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa gaba ɗaya gwamnatin sudan ta bayyana cewa ta sanar da babban kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu ƙungiyoyi kungiyoyi na ƙasa da ƙasa game da mummunan ta'addanci da ke ta haddi da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata a alfashir arewacin darfur da bara da kuma arewacin kurdufan a ranar 25 ga watan oktoba ne kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta sanar da kwace garin bara wanda ke da nisan kilomita 35 arewa maso gabashin al babban birnin jihar arewacin kurdufan wannan ya haifar da cinkoso mai yawa daga birnin wajen rige-rigen tserewa a daidai lokacin da gwamnati da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke zargin aikata laifukan cin zarafi ga fararen hula kafar ta yi nuni da cewa wakilin dindindin na sudan a geneva ya yi tarurruka da wakilin musamman kan cin zarafin mata ofishin majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kai ocha wakilin tarayyar turai a geneva da ofishin babban kwamishinan 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya unhcr ranar 26 ga watan oktoba ƙungiyar rapid support forces ta kwace birnin alfashir ta kuma kisan gilla ga fararen hula a cewar kungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa a daidai lokacin da ake gargaɗin sake raba ƙasar a ranar 29 ga watan oktoba kwamandan rundunar rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati ya amince da keta haddi da dakarunsa suka aikata a alfashir yana mai ikirarin cewa an kafa kwamitocin bincike tun daga tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 sudan ta shiga cikin rikici mai tsanani tsakanin sojoji da kungiyar rapid support forces wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da kuma korar kimanin mutane miliyan 13 daga muhallinsu a halin yanzu kungiyar rapid support forces tana iko da dukkanin jihohi biyar na yankin darfur a yamma daga cikin jimilar jihohi goma sha takwas a fadin kasar sojoji suna iko da mafi yawan sauran jihohi goma sha uku a kudu arewa gabas da tsakiya ciki har da babban birnin kasar khartoum ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Yau Talata 4 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 13 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 Hijira ga Mariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau 4 ga watan Nuwamban shekara ta 1995 aka kashe Ishaq Rabin tsohon Firaministan Isra'ila. Wani bai hudin sahiyoniya mai tsatsauran ra'ayi ne ya da shi har lahira a lokacin da yake gabatar da wani jawabi banda ya amince akan cewa zai bai wa falastinawa wasu daga cikin haƙoƙinsu inda wasu daga cikin yahudawa masu tsawon ra'ayi suke kallon hakan a matsayin cin amana a gare su akan haka ne ɗaya daga cikin su mai suna yi amir ya harbe shi har lahira rabin ya zama firaministan isra'ila shekara ta 1975 zuwa 1977 amma ya sauka saboda tuhumce-tuhumce na cin hanci da rashawa amma sake zama firaministan isra'ila a shekara ta 1992 kamar yadda kuma ya kasance a cikin waɗanda suka taka rawa wajen yin kisan kiyashi akan falasinawa a lokuta daban-daban a tarihin rayuwarsa ishaq rabin yana daga cikin yahudawan sahiyuniya waɗanda suka yi hijira tun daga farko wurin kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila waɗanda suka mamaye yankunan farisinawa bayan da ingila ta kwaso su daga ƙasashe daban-daban na duniya da sun ganin ta kafawa yahudawa ƙasa a cikin falasɗinu wanda kuma a lokacin ingila ita ke mamaye da yankin falastino a matsayin mai mulkin mallaka ishaq rabin ya amince bai wa falastinawa wasu daga cikin haƙoƙinsu ne bayan rataba hannu akan yarjejeniya tare da marigayi yasar arfat akan hakan wani kuma shugaban ƙasar amurka na lokacin bill clinton ya jagoranci wannan yarjejeniya duk wani dai babu ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da yarjejeniya ta kunsa wanda isra'ila ta aiwatar har inda yau take masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau ko ga watan nuwamban shekara ta 1918 a daidai daular austria da hungary ta mika kai ga kasashen kawance a gashin yakin duniya na daya wani haɗaɗɗiyar daular ta austria da hungary dai ita ce babbar cibiyar kawance ga kasar jamus a lokacin kuma ita ce ta fara kunna wutar yakin duniya na daya amma sakamakon kashin da ta sha a hannun kasashen kawance da kashe dai ta amince da shan kai tare da amincewa kuma aka rataba hannu akan wata jijina ta sulhu da ta kawo ƙashin yakin amma daga bisani kasashen kawance sun ci gaba da matsin lamba kanta har sai da ta rusa da daular wadda ta hada austria da hungary masu ware ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau aka bude kasuwar baje kolin littafai ta kasa da kasa ta birnin tehran a karan farko a taron baje kolin littafan na kasa da kasa na birnin tehran na farko Cibi da mallafa na kasashen ƙetare daga duniya sun iso birnin tehran sun kuma kawo kayayyakin su. wanda yawan su ya kai 32 wanda suka halarci baje kolin daga kasashe daban-daban kuma an baje kolin littafan ne wanda yawan su ya kai dubu goma sha shida har ila yau suna littattafai sama da dubu takwas suna da alaka da mawallafa na cikin gida ne sannan kuma adadin mutanen da suka halarci baje kolin daga cikin gida da kuma baƙi 'yan kasashen ketare adadin su ya kai dubu ɗari biyar daga ranar da aka buɗe baje kolin har zuwa ranar da aka rufe shi tun daga lokacin ake gudanar da bikin baje kolin littattafai na ƙasa da ƙasa na birnin tehran kowace shekara tare da halarta madaba'antu masu buga littattafai na cikin gida da kuma na ƙasashen ketare kamar da kuma akan baje kolin kayayyakin fasaha iri-iri a yayin wannan baje koli waɗanda suka hada da alluna da kuma sauran kayayyaki na fasahar rubuce-rubuce masu ware ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da hamsin da shirya da suka gabata a rana irin ta yau abu ishaq kisa'i marwazi masanin adabi ɗan ƙasar iran ya rasu an haife shi shekara ta 341 bayan hijira a garin merwa wanda ke cikin garuruwan tsohuwar kasar iran wanda yanzu yake cikin kasar turkmenistan lokacin ƙarshen rayuwarsa da ya daidai ƙarshen zamanin mulkin sarakunan samaniyawa a iran kuma farkon mulkin sarakunan Gazabe. akwai abubuwa waɗanda suka haɗa lokutan masarautun guda biyu a cikin rubuce-rubucensa ba ga kuma marwazi ya rubuta baitukan waƙoƙi da dama domin yabon manzon allah sallallahu alaihi wa alihi musamman ma ali bin abi talib alaihi salam daga cikin iyalan gidan manzon allah wanda ya kware matuka wajen kirkirar jigo na bayyana ma'anoni a cikin baitukan rubutacciyar waƙa mirwazi ya yi amfani da salon musamman wajen bayyana lamura da dama na faɗakarwa da wa'azi ga jama'a ta hanyar hikima a cikin baitukan waƙoƙi a ƙarshen rayuwarsa ya bar tarihi ya kuma rubuta fai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilimi da kuma adabi da kuma rubuce-rubucensa na waƙoƙi a cikin baituka a cikin salo daban-daban wanda har yanzu ana amfana daga irin waɗannan rubuce-rubuce nasa a manyan cibiyoyin bincike na adabi da kuma jami'o'i a ƙasar iran da ma wasu daga cikin ƙasashen duniya mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batu a cikin shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yankin na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne akan yin nazari dangane da tushen aƙidar sahayoniyanci da tasirinta a cikin tunanin yahudawa da kuma yadda ta kai ga kafuwar haramtaccen ƙasar isra'ila a bagiran falasɗinu za kuwa mu kawo muku shirin ne a cikin ɓangarori biyu tare da dogaro da wani nazari da dr ibrahim alush na ƙasar jordan ya yi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. aƙidar sahiyonanci ba ta faro daga theodore hortzel ba ba kuma shine ɗan sahiyoniya na farko ba an samar da yunkurin sahiyoniya ne sakamakon jayayya da cin karo a tsakanin ƙoƙarin kafa al'umma ɗaya a cikin nahiyar turai a gefe ɗaya da kuma sabon tsarin mulkin mallaka a ɗaya gefen a tsakanin wannan nazariyar da waccan da akwai wani batu mai muhimmanci wanda mafi yawancin manazarta suke ƙoƙarin kaucewa bijiro da shi wanda kuma yana a matsayin ginshiƙi mai zaman kansa wannan batun kuwa shine aƙidan nan da ake kira ta ibrahimiya wacce take cewa allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi ibrahim salam alkawalin baiwa jikokinsa banu isra'ila ƙasa ƙasa kuma mai girma wacce take tsakanin tekunan euphrates da kuma tigris wannan alkawalin ya zo a cikin attaura a littafin farawa fasali na sha biyar a tsakanin ayoyi na sha takwas zuwa na ashirin da ɗaya wato book of genesis wannan aƙidar ta alkawalin Allah kamar yadda 'yan sahayoniya suke bayyana ta tana a matsayin wani rukuni ne tabbatacce a cikin rukunonin addinin yahudanci kuma tana a matsayi na biyu bayan magana akan tauhidi na ta Allah ta kuma gabaci magana akan dokoki da shari'ar yahudanci guda 613 wacce aka sani da suna mitzvot a dalilin haka ba wai tunani ko ra'ayi ne na wasu tsirarin yahudawa wanda suka ɓantare daga yahudanci ba masu wuce gona da iri kamar a ce yadda 'yan takfiriya suke a tsakanin musulmi kuma mafi yawancin manyan malaman yahudawa masu daraja ta koli da ake kira da hamad ko kuma rabi-rabi suna ɗaukar wannan alkawalin a matsayin tabbatacce wanda baya sauyawa da sauyawar lokaci kuma babu wani abu da zai raunana shi ko kawar da shi bugu da ƙari malaman na yahudawa suna ganin cewa wannan alkawalin ba shi da alaƙa da halayyarsu a dunkule ko kuma a matsayinsu na ɗaiɗaiku wato su mutanen kirki ne a matsayinsu na al'umma ta yahuda baki ɗaya ko kuwa akasin haka ko kuma ɗaiɗaikunsu sun lalace wato wannan alkawalin ba zai sauya ba a cikin nasu imanin a cikin littafin fita wato exodus babi na 23 aya ta 29 za mu iya fahimtar cewa ba a lokaci ɗaya allah ya bai wa banu isra'ila wannan ƙasar ba kamar yadda suke bayyanawa ba kuma a lokaci ɗaya za a kori dukkanin mutanen da suke cikinta ba saboda kar banu isra'ila su kasance cikin radana da firgita wani abu wanda yake da kyau mu fahimta a nan shine jabalun raus ko kuma tsaunin raus da ke cikin yankin mazari'u shaba'a a kudancin labanan wanda 'yan sahiyoniya suke kira da tsibirin batarim nan ne inda suka bayyana cewa allah maɗaukakin sarki ya yi magana da annabi ibrahim ya yi wannan alkawalin na ba shi ƙasar da ke tsakanin tekunan euphrates da kuma tigris a wasu tafsiran da kuma tarihi na musulmi sun ce wannan yankin da yake a mazari'u shaba'a nan ne inda labarin da ya zuwa alkur'ani na yadda allah maɗaukakin sarki ya rayewa da annabi ibrahim wasu tsuntsaye bayan da aka umarce shi ya yanka su a nan ne ya faru a bisa wannan dalilin wannan yankin na mazari shaba'a ba wai kawai ta fuskar tsaro da kuma harkokin soja ne yake da muhimmanci a wajen yahudawa 'yan sahiyoniya ba yana ma da fuska ta addini da aƙida. wannan saƙo ne ga mutanen labanan waɗanda suke ganin cewa abu ne mai yiwa a yi sulhu da haramtacciyar ƙasar isra'ila to bayan wancan alkawalin da ya zo a cikin littattafan yahudawa da cewa allah yi wa annabi ibrahim shi na ba shi ƙasa a mazari'u shab'a kamar yadda ya zo a ruwaya ta attaura allah maɗaukakin sarki ya jaddada irin wannan alkawalin ga annabi musa a saharar saina ya faɗi cewa zuriyarsa za su gaji ƙasar kan'aniyun wannan alkawalin ya zo a cikin fasaloli na sha uku zuwa ashirin da uku a littafin fita wato exodus a fasali na uku. a cikin littafin ƙididdiga wato book of numbers za mu iya fahimta cewa iyakokin wannan ƙasa ba su taƙaita a tsakanin tafkunan euphrates da kuma tigris ba suna a matsayin zango ne na farko na inda aka yi musu alkawali daga can za su nausa su nufi yankin ra'asu shaka a petron da ke arewacin labanan sannan kuma ya danna zuwa gabas da kusa da yankin homs sai kuma kudancin yankin kusa da gundumomin homs da kuma ƙauyukan da suke kusa da birnin damascus yankunan kuwa sun ci gaba har zuwa jerin duwatsun labanan na gabashi da kuma na kudancinta daga can kuma ya nufi tafkin jordan da kuma tafkin tsabariya har zuwa yankin dead sea idan kuwa aka karkata zuwa kudu to ƙasa alkawali ta haɗe da rabin ƙauyukan naƙab idan aka nausa arewa kuwa wannan ƙasar ta alkawali ta isa arewacin saharar saina a ƙarƙashin alkawalin da attaura ta ambaci allah ya yi wa annabi musa alaihi salam to dukkanin labanan ta shiga ƙarƙashin wannan yanki shi ma wannan wata tunatarwa ce ga masu adawa da gwagwarmaya a ƙasar labanan tsakanin zamanin annabi musa salam da annabi ibrahim da akwai shekaru 430 kamar yadda waɗannan riwayoyin suka ambata wato annabi ibrahim salam ya rigayi annabi musa da shekaru 430 na biyun kuwa ya zo ne domin ƙara da faɗaɗa yawan ƙasa alkawalin wanda ya haɗe mafi yawancin labanan falasɗinu da wasu yankuna na ƙasashen siriya jordan da sina sai dai kuma alkawalin zamanin annabi musa salam yana da sharuɗan cewa yahudawan za su samu waɗannan ƙarin yankunan da ƙasashen ne idan sun yi biyayya ga allah suka yi aiki da dokokinsa sai dai a bisa fassarar malaman yahudawa wannan alkawalin da allah ta'ala ya yi wa annabi musa salam na tarbiyya ne har zuwa lokacin bayyanar mai ceto amma rashin aiki da dokokin allah da rashin biyayya ga annabawa yana tattare da ladabtarwa da za su fuskanta amma kuma duk da haka kamar yadda suka ce ba zai shafi alkawalin ba su ƙasa da allah ya yi wa annabi ibrahim wanda ya haɗe tsakanin tafkunan euphrates da tigris ba wato idan sun yi biyayya ga allah ne za su sami ƙarin ƙasar da za ta kasance tsakanin euphrates da tigris amma da yadda za su kasance masu biyayya ga allah ko rashin biyayya kamar yadda suka bayyana yankin da ke tsakanin euphrates da tigris nasu ne da akwai kuma wani alkawalin na uku a cikin littafin samuel na biyu a fasali na bakwai alkawali ne wanda yake da alaka da zamanin annabi dauda alaihi salam akan cewa waɗanda suka fito daga tsatsan annabi dauda su ne za su zama sarakunan isra'ila har abada wannan gargaɗi ne ga masu cewa kafa tsarin demokuraɗiyya a abin da ake kira isra'ila a yanzu wato a haɗe tsakanin falasɗinawa larabawa da dukkanin waɗanda suke wannan yankin da yahudawa a tafiyar da tsarin demokuraɗiyya kamar yadda za ta iya kasance a ƙasar afirka ta kudu wato aka haɗe tsakanin baƙaƙe da farare aka kafa tsarin demokuraɗiyya 'yan sahiyoniya ba su kallon lamarin a haka ba su kuma yi imani da shi ba saboda suna ganin nasi ne a cikin tafansu na addini da suka tabbatar da cewa dole wanda zai shugabanci haramtacciyar ƙasar isra'ila ya zama behude waɗannan alƙawulan da suke a cikin attaura da kuma asul tafan yahudawan sun kasance kwance a cikin ɓoyayyen tunanin yahudawa na tsawon dubban shekaru tun gabanin ɓullar yunkurin sahayoniya a cikin ƙarni na goma sha tara ita ce kuma lakar da aka ɗiba aka kwaɓa aka gina tunanin sahayoniyanci da ita don haka tunanin sahayoniyanci ba haka kawai ya faɗo daga sama ba ba kuma a ce 'yan mulkin mallakar turawa ne suka gina shi ba suka ba shi rigar yahudanci saboda cimma wata manufa ta siyasa a bagiran falasɗinu saboda mulkin mallaka saboda wannan aƙidar tana da alaƙa kai tsaye da falasɗinu shi ya sa ta zama wacce aka iya aiwatar da ita Theodore Hortadol ba shine ɗan sahioniya na farko ba kuma ba daga littafinsa na jews State wato daular Yahudawa da ya wallafa a shekara ta 1896 ya fara ba kafuwar yunkurin sahiyoniya ne ya bulla sakamakon jayayyar da ta bayyana a tsakanin ƙoƙarin kafa al'umma ta bai ɗaya a turai wacce ba ruwanta da addini da kuma tsarin mulkin mallaka a ɗaya gefen tumasar za mu da sa'aya a nan a biyu mu bashi a fitowa ta gaba kafin mu karkare mai ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. tarbiyyar iyali Mr. salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu barka da haka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya da saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da kashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron shirin da ya kamata. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. Muna fata har ila yau masu mu abin kauna za su jure mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin. A shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai to malam zai ci gaba da bayanin da ya faro kan muhimmancin ilimi a kan dukiya malam bismillah saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka riƙa jin ta wani lokaci cikin mutane ko a ce wannan tsohon mai kuɗi ne mana ya yi kuɗi a da amma yanzu me babu kuɗin ya talauce ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da hausa amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bi ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhali a yau bai sani ba baka taɓa jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya samu al'imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imamu ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafquda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a kas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da ƙwaƙwalen mutane da rayuwar mutane kaga anan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me ƙara ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko mana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama mi sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani, wani malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai ya zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce ba ya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana karfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la faqra ba'da ilm babu talauci bayan ilimi to madalla muna kada jin hankalin masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon boh hausa na birnin tehran na ke ƙarƙashin hausa tv inda muke ci gaba da tattaunawa da malam muntaka tahir daga birnin yamai malam ta ci gaba daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya malam bismillah wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba a kan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko a kan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to dole wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce? shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Mataki na gaba tambaya shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, da, da irin sallaja wato firij ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakin mu su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sada zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shi ne ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zowa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko ga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi shi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa to sauraro ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin alibeti a birnin yamai a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu yara gobe in iyaye Yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية خمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشع عصار متريم بتدر عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6 ו עד 7 ו לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן,